نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم barkamu da sake saduwa a wannan shiri namu na fatawa kai tsaye to ba tare da bata lokaci ba tun daga malam ma ya shigo aka bakalla barka da zuwa assalamu alaikum alhamdulillah kokari Allah ya kara lafiya tumanan a jiya dama akwai wanda ya tambaya guda biyu muka ansa ɗaya hmm. ɗayar na ce to mu bari sai in Allah ya kawo mu yau rai da lafiya sai mu amsa mu shi ne ya tambaya akan amma shi yana cewa da rasul istibrahi muka cewa da rasul istibrahi da wata kila ah, yawa to da haka yana tambaya menene ita kuma ya aiki da rasul istibrahi to alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام wato jinsatul istiraha ita ce shine zaman da ake yi bayan an dago daga raka'a ta daya haka za a tafi ta biyu kaga masujjada biyu wato maimakon ka miƙe sai ka ɗan zauna hmm. ko in ka ɗago daga raka'a ta uku za ka tafi ta hudu hmm. ka gama sujjadan ta guda biyu maimakon ka miƙe sai ka zauna to wannan zama ana ce masa zaman hutu shine fassararsa wasu malamin sun tafi cewa sunna ne wasu ba suka ce a hutawa ne kawai in ga dama ka huta in ga dama ka miƙe wato ma'ana ba lada ba al'aki. wasu suka ce a in kai akwai lada sunna ne babu na farko dai duk malamai sun yi ijma'i wannan zaman ya halatta ka yi shi a matsayin ka huta ne in kai shi ba kamar ba ba dai akan ka amma sabanin da aka yi in kai akwai lada ko babu in akwai lada ya ga sunna in ba lada kuma ba sunna ba shikenan abin da yasa saboda Malik bin Khuwaylid da Abu Humayd da Abu da sun rawaito hadisi wato cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan zama wasu suka tafi da suna manzon Allah yana yi ya zama sunna kenan hmm. amma yana su ne kaɗan daga cikin malam hmm. sai wasu kuma suka ce a ba sunna ba ne su ne mafi yawan malamai abin da ya sa zama ba sunna ba inda sunna ne da manzon sama yake yin ta a sallah to da ya kamata manya-manyan sahabbai fuqaha'u sahaba a ce su rawaito hadisi su rawaito wannan kuma su ɗabbaƙa shi aikace hmm. misali ya ce abubakar ya yi umar ya yi usmanu ya yi aliyu ya yi irin su abu huraira irin su abdullahi bin mas'ud mm. irin su abdullahi bin abbas abdullahi bin umar sai a samu cikin siffar sallan manzon wanda suka fahimu sun kawo jalsatul istiraha kuma a sallolin su su masu nayi to sai aka samu ba su ruwaito ba kuma ba su yi a sallolin su ba to wannan shi yake nuna ko da manzara suna ma yayi to yayi ne don ya huta din bai dauke shi suna ba misali malik bin huwainis shi ba daga cikin wanda suka lizinci manzo Allah su sama da yawa kwana takwas zai tare da manzo Allah su sama sai manzo Allah ya ce masa ya je ya je garin su ya kama da'awa ya dinga kiran mutanen su zuwa ga addini to shi ya rawaito ya ga manzo Allah su sama ake ina yi to kaga sallah ma ta ummu bihi balwa ne mana abin da kullum yana faruwa kullum kuma ta shafi kowa to irin wannan idan a ce sunna ce ta sallan manzo Allah su sama ya kamata a ce sauran sahabbai sun ruwaito mana kuma sannan sun tabbaka a aikace su an gani to kaga wannan sai a ɗauke shi ne wanda kai shi da amma tun da ba a samu da wurin su ba mafi yawan malamai suka ce wannan ba sunna ba ne amma in mutum ya yi bai yi laifi ba ya in bai yi ba kuma nan ma ba ka ce don me sa yi ba amma dai suka ce yin ba sunna ba sai yasa a cikin littattafan sunna fikihu sai ba su rubuta cewa wannan zama sunna ne a yi shi amma wasu daga cikin magabata sun tafi sunna abin da yake ƙara ƙarfafa wannan zaman ban sunna ba ne in ka yi shi dai ya halatta amma ba wai za ka yi shi a matsayin sunna ne a ka lada ba saboda akwai sahabban da suka yi inkarinsa kamar abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas kamin su akwai umar da sai na hmm. sun in kare wannan nan hmm. to kaga wannan ko ne manya manyan malaman sahabbai to tunda suka yi inkarin sa to akwai alama kenan ba manzo Allah ya shi a matsayin ya ta shi bane hmm. to shi yasa mafi yawan malamai magabata sai suka tafi wannan jinsa ta isra'an ba suna to malam mai gaskiyar maganar cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam da girma ya zo mishi ne saboda yawan dabul bai da ke sai fara yawa to akwai wanda suka fassara hadisai da haka tun tunda baya yi bai dauke shi al'ada ba sai daga baya aka samu yayi to sai su malam suke fahimtar cewa da yayi nauyi ne hmm. saboda tashi kai tsaye yana bashi wahala sai ya zauna to kaga wannan fahimtar shi ma yana ƙara karfa cewa ba sunnan ba in ba za ka iya miƙa ba sai ka ɗan huta sai ka huta sannan sai ka miƙe amma ba za a ɗauke shi a matsayin sunna ne wanda in ka yi ta wai ladan ka ya fi na wanda bai yi ba wannan kan mafi yawan magabata ba su fahimci haka na'am Na, sa ta alheri da fatan malam shehu da sura al'umma hanka tambaya ta ga malam assalamu alaikum mijina ne mun yi wata bakwai ba abin da ya shiga mu wai babu aure za yanzu? a akwai aure mana ko shekara bakwai ko kai babu abin da ya shiga tsakanin ku akwai aure sai dai bai kamata ba in ya yi cutar da ke wannan haramun ne ki tsoron Allah in kuma wata lalura ne ta sashi ya yi sai ki bashi uzuri kuma Allah ya bashi lafiya hmm. sai tambayar ta biyu ta ce malam mutum ne yana da mata biyu sai ɗayan ta ƙi yin abinci ranar girkinta hmm. kuma ta kulle masa kofa yayi yayi ta ƙi ta bude mm. sai ya tafi ɗakin ɗaya mm. ta mushi abinci ya kwana a ɗakinta mm. kuma har wani abu ya shiga tsakaninsu malam haka akwai laifi ba laifi yi ta karyar da haƙinta shi ke nan haƙinta ne ta ce ba ta so sai je sa inda ya haƙinsa sai je ya bukatar sa inda ya ga ma ki yi masa abinci ba ki masa ba kin kulle masa ɗaki me ya rage da matan biyu ne sai da kurin ɗayan masa abinci ya ci kuma ya kwana a ɗakin tunda ke ne kika ce ba kya son na ji haƙƙi ba wai ya zalunce ki ba eh. ai ba zai je kasuwa ya kwana ba ko zai je kan hanya ne kwana ko zai fita waje je kwana yana da kuma gidansa da iyalansa saboda haka abin da ya daidai ne bai kuskure ba ita ne ya waje ta gyara a yin wani laifi ta masa ma ya kamata su zauna sasanta hmm. a daddare maganin amma ba wannan matakin ya kamata ta ɗauka ba. wannan kuma ta ce malam ina jiki na yi kwana arba'in sai na ga alamun tsarki har na fara sallah na ɗau azumi sai wani abu ya dawo min kamar jini-jini ya hukuncin to bayan kwana nawa ne da ya kamata ta faɗi kwana nawa ne bayan ta yi sarki haka in tazaran ya kai a ce na hailanta ne da mata sai zama haila in kuma tazaran bai kai ba sai a duba ta cika kwanakin bikin in ba ta cika ba cikon su hmm. misali yanzu kwana arba'in ne kwanakin bikin hmm. sai zama ya ɗauke kafin kwana arba'in sai ta yi wanka sai bayan kwana uku ko hudu sai wani jini ya zo to cikon wancan bikin ne zai hana sallah har sai ta cika kwana arba'in amma aka samu gabinsa tsakanin wannan wani jini da sabon jini kwana takwas kwana goma kwana goma sha biyar to nan sai zama haila ne hailan kuma za ta iya zuwa kaɗan ta ɗauke ba matsala ba ne saboda haka shi ma sai ya hana sallah mm. amma in ta gama kwana arba'in ɗinta duk kwanakin jinin ya zo yi tsarki sai kuma bayan kwana uku sai wani jini ya zo wannan jinin cuta ne don bai bai gab din bai kai a ce haila ba ne hmm. sannan kuma ta cika kwanakin ta na biyu hmm. to wannan bai zai hana azumi ba bai zai hana sallah hmm. assalamu alaikum malam amma na karin bayani akan sallar baqiyatu ku tashi lafiya daga shafa'atu anko مين يسلم عليك <laughs> الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير من مردا من على تعالى الباقيات الصالحات أي يأتي مكة العداء من الله تعالى ثم يفسر الباقيات الصالحات ما يسمى يعني سفسر على بندم وزكت الباقيات الصالحات سوني سلولي guda biyar a zahar da a asar magariba isha asubahi su ne ake cewa baqiyatu salihat ko mm-hmm. suka ce baqiyatu salihat shine al-kalmatu tayyiba wato kalma mai daɗi da zaka yi wa kan uwanka Ba baqiyatu ne. ko suka ce baqiyatu salihat shine subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wal akbar wannan su ake cewa ba baqiyatu salihat ko mm-hmm. suka ce baqiyatu salihat shine dukkan wato ayyuka na gari gaba ɗaya na da'a Allah ta'ala hmm. wannan fasara kuma ita tafi inganci duk wani da'a sunan sa baqiyatu salih don ma'anan albaqiyatu masu wanzuwa eh. wanda ladan su zaka je ka same su ranar kiyama as-salihatu kuma na gari ma'ana ayyuka na gari wanda ladan su yana can alkiyama zaka je ka same shi ladan su baya wucewa to wannan su ne saliha To amma ban san me tambayar nan me ya fahimta da saliha ba to da aka mata yi mana bayani me ne sai mu san kuma wani bayani da mu masa wannan ne shine fassara na tafsiri na malamai magabata na baqiyatu saliha na'am na'am amma ni na fi zaton eh. abin da yake nufi da baqiyatu saliha ba ke je ko abin da take nufi da baqiyatu salihah shine zikirin da ake bayan sallah talatin subhanallahi 33 mm. alhamdulillah uku Allahu akbar uku. don wasu suna ambaton suna samun su ta musu baqiyatu salihah amma yadda hadisin ya zo subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah akbar shine baqiyatu salihah wanda aka fassara to sai suka dauka wannan na sallah ma baqiyatu salihah amma ba shi wani shi zaman kansa yake shi kuma manzala sama ce in ka yi shi za a yafe maka zunuban ka ko ya kai kumban ko Allahu abin nan subhanallah 33 za ka yi sai kai Allahu abin nan alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sai ka cika dan karin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir in mutum ne wannan mai zaman kansa yake shine zikirin da ake bayan sallah kenan to shine wanda suke cewa ba ya musanya amma in ka duba malamin tafsiri kuma eh. yadda aka fassara ba ta yato sagar ba ka samu wannan a ciki ba shi kuma wancan kasa eh. Na yi ne subhanallah walhamdulillah wallahi da wannan karshe ce la yaduruka bi ayyuhunna bada bada ta shi ko wanne ka fara saboda haka kenan wannan sai ya zama hadisi ne ingantacce shi wa manzala sama ce duk wanda ya wannan bayan sallah gufirar hmm. kada wa in kana misla da badil ba za a yafe masa kurakuransa ko da sun kai misalin kumfan koki na fi ganin shi take son ta tama to ga yadda ake yin sokin kamar yana fara subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ki cika ta dari kin kin samu 99 sai ki cika ta dari da la ilaha illallah wa la ilaha sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa ba an sallama bi nabi sallallahu alaihi wasallam la saka alheri assalamu alaikum wannan ya ce ne ko ta ce ah, malam da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni da yi wa jinjiri sabon haihuwa wanka da ruwan lalle sannan a ba shi ruwan zanzam da dabino kafin a fara ba shi nono allah ya ba kula da ba da karanta karanta mana da wannan sani maza allah yana yi wa ya'ya ta haniki shi ne ɗan tattauna biyu ya nan shi sai ɗan goga masu a dasarinsu amma wanka da ruwan lalle watakila wasu ne suka ga wanka da ruwan lalle yana da amfani wa jinjiri yana da amfani babu laifi idan idan an yi sai kuma me ɗayan ruwan zamzam ruwan zamzam ruwan zamzam yana da mahimmancin aka ba wa yaro domin ruwa ne mai albarka kuma yana maganin kowane irin cuta wanda aka sha da manufarsa amma a ce manzo Allah ne ba da umarni ai haka wannan kan ba kafin a ba shi nono wannan kan ba ni da wannan ilimi hmm. Allahu a'lam ban taba ji ba assalamu alaikum malam ko Allah ya bayyana dalilin da ba a wa suratul tauba bismillah ko dai ilimin gaibi ne kuma in na mata bismillah akwai laifi to farko dai Allah bai bayyana Qur'ani na dalili ba mm-hmm. ma'ana ga hikiman da ya saba. sannan kuma Allah ta'ala yin abu sai da hikima tabbas akwai hikima sai dai mu ne ba mu san ta ba sannan in kai bismillah kai laifi kai laifi mana tunda Allah bai saukar da ita da bismillah ba kai za ka ci gyaran Allah ne ka ce ya kamata maka bismillah sai ka karanta ta babu bismillah kawai ka karanta ta a haka yadda take a Qur'ani na'am ka zauna lafiya ba insha Allah assalamu alaikum malam mu in ya yi kabbarar farko na tarawih baya sake wata kabbara har karshe sai kuma shafa'i da wuce yake sake wata kabbara hakan yana da asali a shari'a ne? in ya yi kabbara ta farko eh to ai na zo tarawih mm. ya ce Allahu akbar mm. na farkon nan mm. to biyu duk da sauran da za a ba su kabbara ba haka zan zai sarar malin wato yana gani yana da wuya faɗa kasance to in bai yi ba kuskure ne kawai sai tafi su lulu kawai sai a bai shi ina ga yana da wahala sai dai kila in ya yi kabbaran kai baka ji ba kai baka ji ba amma in bai kabbaran ba kuskure ne sai dai ko yana nufin bai ɗaga hannu ba ko in ya ɗaga hannu a kabbaran harama sauran kuma baya ɗaga hannu to wannan ko ba kuskure ba ne amma in yana nufin kwata-kwata ba a yin kambaran kushin ka ba wannan kuskure ne amma kuma yana da wuya haka ne ta kasance sai dan shi ma mun bai ji ba na wannan ya ce malam wallahi ne rashin sani ne ina gama sako biyar da minti arba'in sai yanzu ne nake jin cikakken lokaci a wurinka menene abin yi sai ka gyara na gaba mm, na bayan ba sai an gyara ba saboda mun sha bayani wani almusiu salata wanda ya sallan nan ba nisuwa da aka gyara masa inda zai sa ta gaba ba sai ya rama na bayan ba saboda ka yanzu tun da an gane sai a gyara na gaba na bayan kuma ya yi insha Allah malam na yi al'ada na gama da kwana goma sai wani ya dawo bai matsayin azumi na zan ci gaba ne an samu kafin kwana goma mm. ya abin nan wannan insha Allah bai zama kai sabon jini ne kamar yadda muka sha bayani kwana takwas kwana goma shine fatawan Imam Malik mm. sabon jini ne yazo saboda haka yanzu ma zaki sake dakatar da sallah idan zai zama a wata sau biyu zaki al'ada kenan da akwai matan da suke yin wannan mm. har sai ya ɗauke sannan ki yi wanka ki ci gaba da sallar ki da kuma azumin malam batun jinin diki yana ɗaure min kai wani karon a ce kwana arba'in iyaka wani karon a ce kwana sittin a ƙara min bayani abu eh, don gashi yanzu ya yanke ya sake dawowa yaya zan yi da azumina da sallah eh, na ajiye ne ko na ci gaba Allah ya saka to shi dai abin nan malamai sun yi sabani ko a mazhaban malikiya akwai maganganun guda biyu da farkon ma mali ya ce kwana sittin mm. wanda shi ya fi shahara a littattafin makamata daga ba sai ce a tambayi mata kawai kowane gari da irin al'adansu sai su yi amfani da al'adansu kwana na suke yi sau da aka sai ce a bi wannan al'ada to amma zancen da ya fi inganci shine kwana arba'in mm. kwana arba'in shine yake da hujja wanda mafi yawan malamai suka tafi a kansa saboda aisha radiyallahu anha ta ce tinu nufasawa على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد عن الصلاة أربعين يوم mace mai biki a zamanin manzon Allah tana zama kwana arba'in ne mace sallah kwana arba'in saboda haka iya kwana arba'in aka ba ta fara ta sallah in ya wuce arba'in ta ci gaba da sallah saboda haka kwanakin da jini ya zo in suka cika arba'in ko bai dauke ba kiwon ka ci gaba da sallah amma kwanakin jinin ake lissafa ban da kwanakin da jini bai fito zai waki ya yi ya dauke ya wata ya dauke sai da wasu kin kwana sai kin ma kafin ki samu kwanaki arba'in wanda jini ya zo to su ake isa ba wanda jini bai zo so da aka sai ki duba ki gani kwana nawa kika yi kina fitar da jini mm. shine ainihin kwanakin jini ne kin ya cika arba'in ya ɗauke kan arba'in shi kenan ya cika arba'in ko bai ɗauke ba ya ɗauke. kenan mu ma yanzu na al'adar mu zamu fi kwana arba'in. kwana arba'in na kuma yana da wuya mu a nan ɗin mace ta yi kwana arba'in al'adar abin da bikin ta bai ɗauke. haka dai yana da wuya Kuma yadda sadisi ne ya fara ɗalibi eh, za ka ga sosai to ka ga wannan bai karo da fatawa imam malik sosai kuma sai ga ne su da kansu ma al'adar mu zaka ka ji ai ta yi arba'in. ta yi arba'in. Allah ya taimake mu to jama'a muna tare da Malam Bakar Mutar yana amsa tambayoyin nan da muka baki daya kuma za a same mu a yanzu mu bude waya sifili tara sifili uku biyu hudu biyu daya shida shida biyar malam tambayar mu ta karshe shine malam wani miji ne ya ce wa matarsa in tana sallah a ɗaki ba sai ta sa hijabi ba kuma karka sake karka sake zaninta ina hukuncin ko a ɗage ko ba a ɗage ba sai ka rufe jikinka gaba ɗaya ai manzana sa suna ce da kawai da su rata haidin illa bi khimar hmm. Allah baya karban sallan wanda ta kai kai haila sai ta lullubi ba ka dole kai lullubi kuma aka tambayi manzana sama yanzu idan mace kai sallah a cikin dirhun doguwar riga har ƙasa wa himarun da mayafi da ta lullube a jikinta eh. sannan ta yayi yace na idan kana bil usabiqan yace yayi idan doguwar rigar ta zama mai cikakken saka ne ma'ana mai duhu ne da eh. za a zuwa canja wannan ko a tsaki ko ba tsaki ba duk sai Allah ya samu dace to bari mu dausa kira mu na farko wa alaikum assalam yawwa ina da tambaya

menene hukunci wanda aka asuba irin karatun nan da ake yi wata asuba mutum wanda da ya ke ba wani irin karatu alkurutu kake nufi to eh, eh haka dai kamar ta farko eh to ya manta a addu'a na ba ai ba ta addu'a ila ko ni ai idan na fahimci kaman hausar ta tana da kan tsauri in mm-hmm. eh, shi ni ya zuce yake daga lokacin da ka shiga ban dare ka fara wanka ka ta san cewa a wankan janaba za ka yi shi kenan sai wankan ka gama saboda ba a furta niyya da baki kuma babu wata addu'a da ake ta wankan janaba sannan kuma sai alƙalin nasu ba ya ce hmm. mutum bai iya ba in mutum mai iya bai haƙura mana alƙalin nasu ba kan wanda suka iya ma muna cewa su haƙura saboda abin da ya tabbata a sunan manzara sa sama yana yin alƙalin da asuba hmm. in wani abu ya faru sai ya yi don Allah ya yi bala'in da ake ciki amma daga ba kuma sai ya daina wannan shine ya tabbata a hadisi to tambaya na gaba maganin tambaya ne to na yi bari ne a asibitin nan sayar. ayya kwana nawa tsakanin su bayan lokacin bari din da fitowa abin kwanaki na aka samu tazara yanzu hakan nan sati ɗaya da bari amma ya kai kwana uku da ruwan ke fitowa ruwa da kuma hadda hadda wata nawa cikin ya zube hello kina jin mu a tafi wata uku eh. to cikin wata uku ya zube wannan ba a saurara masa hmm. ma'ana jinin da ya fito jinin cuta ne don lokacin ba wani halitta da za ka fara yana nan a jini ne kawai da haka in kin yi fari wata uku jini ya zuba hmm. to wannan ko da kin ga wani hanta hanta a jini hmm. to ba alaman halitta ba ne da haka dama jini zai iya sandarewa dama saboda haka babu maganar ki dakatar da sallah ko azumi za ki wankan ki ci gaba da ki, kuma ki ci gaba da ki. saboda haka yanzu haka kwanakin da baki azumi ba za ki rama kuma kwanakin da baki sallah ba daga bare zuwa yanzu shi ma za ki rama wannan salloli kuma kar ki saurari wannan na gaba tun da da ya yi bayan kwana da ya dawo ya ta ce ya ci gaba da zuba duka wannan jinin cuta ne hukuncin sa hukuncin jinin cuta amma mace ta fara da wani da alaman halitta ta wannan hukuncin sa hukuncin jinin cuta. Bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. to Allah ya min afuwa suna da yawa tambayoyi na to Allah sa kokulan ta za ta iya rikewa bismillah mu ji to na farko da ma tambaya na ne idan mutum yana sallah ya ji an yi salatu ya kamata a ce ya karisa in yana sallah zai iya ya karba to daya na biyu kuma irin mace mijinta ya rasu nan ana wa'in suna cewa sai wata tsohuwa ta ta wanka sai ta shiga wanka sannan ta fara ta kaba biyu na uku kuma ina da saving account ne na kan bar shi in na sa kuɗi iya kuɗi na nake ɗauka na kan bar wanda suka riga suka tara ɗin na'am na hudu kuma mace ne take shayarwa yaro ta ba shi da lafiya na'am Shi ne sai mijinta yake ta ajiye azumi saboda ta sha magani yaro ta ma ya sha magani ta warke yaro ya warke to sannan na gaba kuma na gaba kuma mace tana kamar mu muna girki yanzu cikin azumin nan albasa yakan shiga idon mu ko hayaki eh. yaya azumin mu yake na'am sai me kuma sannan kuma na gaba akwai fina finai da ake yi na annabawa na daɗi nan ko kuma tarihin su Umar ko su Usman hakan nan yana da kyau ya dace mutum ya gani. Na, na gaba. Sannan na gaba kuma irin wani da aljanu suke bude wa idanu din nan. Mutum ya dace ya je karbi magani a hannun su ko da sun ambaci sunan Allah a cikin aikinsu. Na gaba. kenan shine tambayoyi na wannan aya za program guda bari mu gani malam tambayar ta farko mutum yana sallah sai ji an yi salati annabi zai amsa ya kara ce sallallahu alaihi wa sallam to ba zai karisa ba saboda hadisi ingantacce da yake cewa wakafa ko kuma inna fi salati la shughla hmm. wato ita sallah ayyukan da ke gaban ka na sallan kawai ya ishe ka karka shigo da wani abu da haka in an mutum maza su ka ci gaba da sallan ka amma inda mutum zai yi salatin da bai bata masa sallah ba don mai alayi ya ce wanda ya ji an ambaci manzon Allah ya masa salati babu komai a kansa to kaga wani yana nuna ma'ana sallan ta yi ba kuma umarni ne na cewa ka yi wannan abun ba tunda abun da ke gaban ka shine zaka ci gaba da yi saboda haka ba a yi ba a shigo da wannan an faɗi ko an faɗi sunan manzala su sama ka ci gaba da sallan ka kawai na'am tambayar ta biyu shin mata ne a yanayin ta kaba a kira ta tsohuwa ta yi mata wankan ba eh, yawa sai da wata tsohuwa ta mata wanka kan ta shiga wannan kai wani kuskure ne haramun ne tsohuwa ta gaza aurenta kuma ba sharadi ba ne in za a shiga ta kaba sai an yi wanka mijin na rasuwa kin shiga kawai ko kin abin nan niyya ko baki baki riga kin shiga tunda mijinki ya riga ya rasu a kin san ya rasu daga lokacin ba magana yin kwalliya sannan ba magana fita kuma unguwa sai da sai da ainihin lalura ko kuma bukata hmm. saboda haka za ki lizinci gidanki sannan za ki daina yin ado ne ta kama har wata da kwana goma kuskure ne a ce wata tsohuwa ta je ta mata wanka ba za ta shiga da ita ta kaba Wani ba hmm. daidai ne ya saba shari'a musulunci hmm. kuma kuskure ne a ce wata sai za ta ta dauka a an ta kafa ta shiga ko ta rike wasu karare tana cikin ɗaki abubuwa dai malam a dinga jin ta abubuwan da ku ainihin hujjoji a kan sau da haka masu takaba su dinga yin tambaya su dina wahalar da kansu tambayar ta uku tana da saving account shin za ta iya ɗebe iya kuɗin bar musu rubar su ta ce wai haka take wai eh. wasai ta dinga ɗebe na ta tabar ai account ɗin za ki canja ai riba kan an riga an baki kin yi mu'amala da riba kin shiga cikin haramun din tumutu ko kin yi amfani da kuɗin ko wani ba so da aka sai ki buɗe current account wanda ba zai kawo miki riba ba shikenan wannan kina da nutsuwa kai za a ɗaula dan ma ajiyar kuɗin da kike yi saboda haka wannan ya kamata ki yi amma banda maganar sabin akan mutum wani ce shi ba ruwan sa na riba to in ka bar wannan riba ma zai dauke shi baki ne zai dauka ba mutane na su dauka ba kan mu da ya kaci riba kenan saboda haka ba ya halatta haram tambayar ta hudu a cikin jirin tambayoyinta mata ce tana shayarwa sai ya zama na mijinta sai ce saboda ɗan zai galabai ta ajiye azumin da ta galabaita ko ɗan zai galabaita ya halatta ta ajiye hmm. amma kuma ba ramadana za ta biya kuma sannan ta ciya hmm. tambayar ta mata ce tana wurin mata suna ɗan girke-girke irin ainihin turzarun albasa mm. ya shige musu har gogoro da sauransu ya yi. albasa in ya yi abin nan ta ji zafin albasa a idonta ko wani hayaki haka kamar yadda ta faɗa babu laifi mm. matuƙar ba albasan ta haɗe ba a yi azumin ta yana ko da ku ya shiga bakinta babu da ke karya azumin sai ya shiga makogoro ya faɗa cikin mutum saboda wannan tururin albasan da hayakin ai ba abinci ba ne hmm. an yi rungume a kansa saboda ka ba mu laifi hmm. tambar ta shida irin fina-finan annabawa din da ake tarihin hmm. da ina umma da suwa ne halatta na kuskure ne kuskure a wani mutum kawai wani matsiyaci wani fasiki ya zuwa cewa shine shine annabi Yusuf haka suke yi sai a dinga kawo wasu mutane a ba su wai su ne annabawa wannan annabi Musa wannan cin mutuncin annabawa saboda ka ba halatta kallon yawan annabi na ya ka yanzu duk lokacin da aka ambaci annabi yusuf sai ka hango wannan fasikin dan wasan kwaikwayo dan wasan kwaikwayo ne fasikin nan sai ka hango dan wasan kwaikwayo shine zai zo maka a matsayin annabi yusuf ka ga maka illa ai maimakon ka hango mutum mai daraja da sauran sai ka hango irin wannan mutane saboda haka baya halatta ka zo irin wannan dan wasan kwaikwayo na sai tambayar ta karshe ta bakwai ta ce idan irin waɗanda aljannu suka buɗe musu ido nan ba za su dinga amfani da halaye ne hmm. ba ba da karɓar magani da wajen sa don wani mai aiki da aljani ba a karɓar magani a wajen sa haramun ne don su ne boka yake hmm. ko bai ce sunansa boka ba boka ne wanda aka ya halatta a dinga zuwa wurin masu aljani masu aiki da aljani ana karɓar magani a yi tawakkali ga Allah ne magani na halal Allah ya saka alheri to jama'a dala muna ban hakuri ga wanda suka yi ta bubbugowa dinnan dan dazun nan mun ga a miskol wajen guda nawa kasancewar wanda suka neme mu ba same mu ba hatta kai ga sai da kashe wayan nan muna ban hakuri saboda a samu daman amsa wayan nan ne amma har yanzu za ku iya samu dai alamma nan da muka bayar bismillah wa alaikum assalam na'am ina da yarinya ina tsayarwa na'am in dai alwala eh sai na samu ta yi ta tsari Allah sarki in wanke ta to ya matsayin alwala na yake zan iya wanke ta ko za ki iya wanke wa kuma alwalar ki nan ko ke ne ma kina da alwala na jasa ta taba jikin ki sai ki wanke ba sai kin sake alwala ba ba za ka taba na jasa ba ya warware alwala na gaba mm, wa alaikum salam lafiya kalau to wankan sarki. Eh. Farilla ne ya ko yi wanka mm. ya sha bayani akan biyan baɗi ba. Mm. baɗi. Mm. Shi ne nake son malam ya yin bayani. Yanzu in ana a daina. Ina son in biya, gaskiya ka fahimci tambaya na mun fahimta shikenan dai ko to tambayar ta farko wankan sarki mutum zai fara alwala wai dole ne alwalan wajibi ne ba wajibi ba ne alwalan amma haka aka fi so a fara da alwala kafin wanka amma in an yi wankan ma ba yi alwalan ba wankan ta yi wankan yayi. sai tambaya ta na biyu ba'adi ba'adi eh. wai kama ana mai mutum bashin ba'adi ya zai rama lokacin da yake da alwala kawai sai su jira guda biyu ba'adi ya sallami nuna sallami ko bayan ya yi wata sallar ko kafin wata sallar to me bizilla na ce wai da gaske ne ba ne kama a sallar sunna to duk fila ba ta da ikama kowace sallar ta fila ba ta da ikama farilla ne ake wa ikama har sallar idi ba ikama na gaba

to na fahimci tambayar yaro yana so don muna samun irin wannan matsala ah, ah. ya zo a karatu sai aka ce ya zauna ya kiyo ah. <laughs> ta ba da shi da iyaye tawa in dai akwai masu kiyo ai ya kamata a bashi ya tafi karatu ko ba ka saboda haka irin wannan wato yana faruwa da yawa yaro yana son karatu amma a hana shi a ce sai ya kiyo Kuma ne kuma baka san albarkan da Allah zai wani ka shi zai karatunsa sai zai taimake ka sai ka ga fa'idan da ka samu gida a kiwon ba za ka same shi to da haka ya kamata iyaye su dinga bari iyaye su suna tafiya karatu na to mun mu aje wannan gefe guda ya shirya ya rage ledo ya same ga dubbe suna nema ba samu ba to bismillah wa alaikum salam lafiya kalau giya da takawa da sauran su shi da kyau. Ana zai. Eh muna jinki. Yawwa sannan kuma mu mata a gida mun fi jin daɗi irin in yana gida ka yi wanka ka sha kwalliya kana tafiya da takawa kuma haka magana masu daɗi haka shinya a take. To, mm, to ai ba a hana mace ta yi wa mijinta ba mm. abin da ake magana mace yana tafiya na girman kai mm. yana tafiya a hanya yana takama na girman kai mm. amma mace in za ta yi don ta burge mijinta eh. kuma mijin yana son hakan ai wannan abu ne mai kyau tana tafiya tana takama din ko tana masa kalmomi masu daɗi eh. wannan abu ne da zai ja hankalinsa kuma shari'a ba za ta haramta wannan ba wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a za ta halatta na wasa tsakanin miji da mata. Haka ne. to kin ji inda mai gida ne a mishi to na gaba bismillah na gaba na alaikum salam to muna dai tare da mana bakar mutar ana amsa tambayoyinku bismillah alaikum salam to ta ce malam kamar yana na sha azumi wata shekarar da ya ciki haka na gama sha biyar lokacin da aji eh. ban samu na biya ba har zuwa yanzu to ba ni da gobe lafiyar da zan biya ba malam ina da kyau ulta to haka ba, azumi da ake yin nan na gagara idan da na fara ma azumi da karantar ban san lokacin da aka kai ba to shi malam ya zan yi da azumi na ke. ne ya kai da haka ba raba ki babba ma haka kuma ana ganin taimuni da ba a san yaushe za a warke ba sai ki dinga ciyarwa saboda hadis ke cewa da zai yi ko ne mu fidiya su ta hanci saboda ka tun da ba za ki iya yin sa ba cikin sauki shari'a za ta miki sauki kowane azumi ɗaya ki ba da mudu dukiya irin dun nabi na shinkafa na ciyar da miskini na baran haka za ki rama na bana ma haka za ki saboda addinin musulunci da ya jefa mutum cikin kwanci Allah ba da lafiya.

kuma da kwanaki da yake miki to amma yanzu ya kai sati ya ke to na farko mm. wannan riguna mai kuna ba baya na saka mako eh wai ba ba ba ba hijabi kuskure ne lalle yana da kyau sa doguwar rigan har kasa amma dora hijabi a saman haka amma a ce an saka kuma babu hijabi wannan kuskure ne baya halatta sannan tambayan ta tabi shi ne al'adar ta yanzu ce kwana hudu har da ta saba yin kwana hudu hmm, kwana hudu ko biyar da ta kai to biyar shi a gejin al'adar ta hmm. sau da haka kudu in bai dauke ba ta kai biyar din da yana yin biyar da hmm. to iya biyar din nan ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba ya ɗauke skimin ka Ko ka aka ki dakata a ka yanzu in ce kwana muka ba za ta saurari sauran kwanakin ba mm-hmm. amma in ya sake mai metuwa ya ci gaba da metuwa ko sau biyu ko sau uku to wannan ya nuna al'adan ke ta tashi daga kwana biyar ta koma kwana bakwai na to na gaba wa alaikum salam to da kusan ke da ke kira to har na ji guda da ɗan murya na wankan juma'a ba za ta sa ya yi sallan farilla da shi wannan ainihin awal alwaran ba. Na'am. Tambaya na biyu shi ne batun salatin tasbihi. To jiya na ji ya yi magana a kai ina son ya ƙara mana bayani a kai. Yin cikin yana da lada ko ba lada. Na'am. Eh, to, to, madalla. to tambayar sa na farko shi ne akan alwalar wankan juma'a alwalar wankan juma'a ba a sallah da ita mm. wankan juma'a ba wankan tsarki ba ne wankan tsafta to mm. da haka wankan da ake ibada da shi ko ba da ba shi ne wankan janaba ko wankan haila don wannan wankan tsarki ne amma wankan juma'a wankan tsafta ne mm. ko kayi alwala ba za ka ainihin yi sallah da wannan alwala ba sai kayi alwala ta musamman sannan sai abin salatun tasbihi ne mun yi bayani a kansa mun bari sabanin mai hadisin wasu ce ya inganta wasu ce bai inganta sai ke tambayan wato to akwai lada ne ko babu to ai in dan ce maka akwai lada to sai ce maka hadisin ya inganta in dan ce maka babu lada kuma sai ce hadisin bai inganta saboda haka ba ni wallahu alam ban sani ba in kai akwai lada ko ba lada ban sani ba don in ya inganta akwai lada in bai inganta ba ba lada to kuma malamai sun yi sabani wajen ingancin sa sai ban iya rinjayar da bangare guda ɗaya ba saboda haka abinda na bada shawara shi ne mutum ya bari tun da akwai shakka ya koma na bibirin da ba su da shakka. na wa alaikum salam ah, malam ina gaisuwa kuma ina muku addu'a sana'ar kai. to alhamdulillah mun gode amin ya rabu lalami Allah sarki daga yana ta zo to Allah mai da ta lafiya mun gode mun gode na to bismillah Allah sarki ana shan mene? ina shan tabar wuri haka dai amma kuma har ga Allah can ka shiga sani ba wasu munanan al'amura wajen neman mata da wasu dai ba su Haka. Shi ne tambaya shan haramun ne, mm. kuma don tana tafiyar da hankali duk abin da manzon da sama ce kullum ma askara ko huwa haram a wata ruwan kullum ma askara ko huwa haram hmm. duk abin da ya sa ma ya giya ne duk abin da ya sa ma ya haram so da haka abin da kake aikatawa haramun kake aikatawa amma cewa wai in ka shata Ana hana kai musu abubuwa kamar zinace zinace ko wannan wahayin shaitan ne ai wanda ba a shan mawani mutum nawa ne ba sa shan kuma ba sa yi saboda haka kai iya kokarin ka ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka daina shanta kuma ka nisanci dukkan wani haramu musamman a cikin wannan wata mai albarka in ka tuba da kyakkyawan niyya insha Allah Allah zai taimake ka saboda haka ka kaurace mata gaba daya ka tuba da niyan ba za ka koma wa saboda haramun ne haramun ne zai gurbata maka addini ka kwarai da gaske kuma kada shaidan ya rude ka nuna maka kamar wai shan ta ce ana ka zina ce kana ce to mutum nawa ne suke sha limamin anguwan ku da bayan Allah na gari ga sunan da yawa ba sa shan kuma ba jinan ka roƙi Allah ta'ala ya mai da mutumin kirki wanda baya aikata kowane irin haram insha Allah Allah ya sa ta addu'a Allah ya yi maka da sauran yan uwa kuma ya ya dora ka akan tafarki sosai kuma da alaman zai daina tun har zai kusance na tambaya kai na mun bayyana alaman alkhairi insha Allah insha Allah to tambaya ta gaba assalamu alaikum wa salam malam da tambaya kamar irin masu ba da magani na gargajiya na ji karɓar magani eh. maganin gargajiya sai na shaban magani sai ya tambaye sunana sai na faɗa mishi wata garin da na sake komawa sai ce da ni shi hara daga baya sai nake na da gida sai nake tunanin kila masu duba sai na ba ƙara komawa ba ba da soya hukunci na ba shi gari da ta koma sai ne eh wato ta je mai magani mm. aka ba ta magani sai ta mai suna mm, sai ta sai ta faɗa ta dawo a cikin sai ce ya mata istihara mm, mm, mm. shi ne sai ta tsorata ta eh, wannan mai duba ne ko shakka ba ma ai yanzu duba ne ka canja sunan sai ke ce masa istihara a duk wanda zai ce miki ya miki istihara to ya miki duba don istihara wani ba ya wani yin shafara kai da kanka za ka yi ne sai dai mu ce maka addu'a ya ce Allah ya zama maka fi alkhairi amma ba zai ce maka maka istihara saboda haka wannan boka ne kuma ba ma ba abin nan ba ma ba ki shawara ka sake koma wurin sa har ka sake koma wurin sa to na gaba na ma ji eh hello barka da har ka ja to bismillah muna jin gaba ina jin barka ko na gaba abinda ya daukace ga jama'a da yawa bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam mala ah, Allah ya saka muku da alkhairi amin ya rabbul alamin ina ah. da tambaya ah, guda uku to sa turare na'am na biyu kuma malam ina barin addu'a dai ina so dai ɗana ya zama malami a rayuwa ɗana ko a dai a duniya na to insha Allah ko tun da kina da wannan biyar, za ki ainihin samu na uku na uku ne ya kwanta ni sai ran Allah ya sa na sake samu to madalla bai farkon eh, mutum yana azumi zai isa turare zai sa turare ba a karya azumi na sha bayani abin da ke karya mutum azumi abin da zai shiga makogoron sai fada hmm. cikin sa ko to ne ko shiga turare ba shiga makogoro ya fada cikin mutum ba ya haɗe turare kan shi ke ji a kunnin a cikin sa wannan ba zai bata masa azumi ba na biyu kuma tana da sabon addu'a ubangiji ta za ya bata ta na gari wannan mm. ta wanda zai zama malami ko a cikin zuriyanta sai kuma wani addu'a za ta rinka yi mm. idan ga rabbana habdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam kuna amina awwal ai ko baka faɗa ba mun gane malam awwal yau ka zo da karfin ka malam awwal lafiya kalau ya aniya ya abu alhamdulillah ai ina ma malam fata alheri addu'a ko ai alhamdulillah malam ya ji Allah ya da alheri yawa da ne ba Na. ne yoni ne mai ana ya yi abu alheri da dai da ai da ya yi mai ina mm. eh ya maka abu alheri sosai sai me kuma eh da ai da ne dai saka masa okay to to shikenan ko akwai wani mun gode malam hawa tun da mai gidanka ne ya maka abin alheri ka ji daɗi hmm. ai hanyoyi saka masa yana da yawa akwai ladabi akwai da'a karka hmm. masa abin nan gardama sannan ka dinga masa ladabi da biyayya hmm. sannan kuma ka dinga masa addu'a ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi shi ma Allah ya biya shi abin da yake in kai haka ka saka masa insha Allah to lokaci amma wurin dauki wannan ne na karshen ne mu gani in ba dogon tambaya mace in dogon ce kuma ba dauke ta tare ba wa alaikun salam a gajiya to na sallah da farko ina yin bismillah to raka'a da biyu ma na za ki yin bismillah eh ta iya ba ya karanta sura a kai to ta ce tana sallah raka'an farko tana bismillah kuma za ta iya bismillah din duk lokacin da za ta fara kira sunna ce ta bismillah a sirrance in ba ta yi bismillah ba ma sallan ta yayi ba wajibi ba ne kuma in za ta yi za ta yi kowane kira kowace raka'a ta yi bismillah kafin ta fara hmm. karatun ta insha Allah ah. hmm. to alhamdulillah jama'a masu sauraro muna fatan alheri wa junanmu ga baki daya albarkar wannan wata mai albarka Allah ya lullube mu da sa ya kara mana soyayyar juna na musulunci daga nan cikin tiran hai zuwa gidan aljanna madadin shi malabukar muktar da Allah ya kaddara yau mai zo ya amsa mana tambayoyin nan naku da na takarda da wanda aka bugo da kuma ainihin hukumar gidan radio gwamnati da ta shirya wannan al'amari ni nake cewa assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار